To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu larina kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a masu saularina za ku ga hotuna da na saka sa'an nan kuma na ce kuɗi ya shigo 360,000 naira dubu ɗari uku da sittin ya shigo a cikin account ɗina yanzu kuma na ce account ɗina ba ni personal account ɗina ba akwai wanda account ɗin da na bayar aka saka alhamdulillah eh kuɗi ya shigo wani bawan Allah da yake ta kira na yana ta kira na ban samu na ɗauka ba shi na ga ya turo min da message don Allah yana neman ya yi magana da ni in ɗauki kiransa. Uh, bawan Allah nan dattijo Allah ya saka masa da alkhairi mutumin Kano ne Alhaji Isyaku Alhaji Saku Allah ya saka maka da alkhairi abu duka yana neman reflection ka reflect wa jama'a shi sa jama'a masu saurari na kowa dai zo kan layi ya kokari ya share mini wannan program kowa dai zo ya kokari ya share mini wannan program mun samu daɗin kai sosai wani bawan Allah ne mutumin kirki wallahi ya ta kira na ya ta kira na ya ga cewa da ya kira ni zan buga muku audio ɗinsa amma kuɗi da ya turo ya shigo a hannuna za ku ga hoton mallumman da na saka bayani ne a kansu bayani ne akan wayannan mallumman da na saka kuɗi da ya shigo ya shigo 360,000 naira ya tuwo yanzu yana ta kira na ban samu na ɗauka ba shi naga ya bar min message wai sarki zaki dan Allah ka ɗauki wayana. gaskiya da na ɗauki wayansa alkhairi ne sunansa alhaji isyaku daga kano mutumin kano ne ba kano ne uh, batun karatutukan da ake yi kan wannan shafi shi gaskiya yana jin daɗi yana samun amfani ana samun amfani sosai gaskiya baya son ya ga an daina wannan karatuttukan da ake yi amma da ya kira ni ya ce mini kaza kaza kaza shi na ce masa to ya yarda da ni na ce ka yarda da ni tsakani da Allah kuma na gode amma komi da ake yi ana neman reflection saboda maganan gobe saboda maganan gobe shi wannan dattijo mutumin sadaka yake son ya bayar ya zama masa sadaka jariya mallumma da ke kan wannan shafi suke karatu ya ga cewa ya ɗauki nauyi sa wurin nauyinsu wurin ya sunan shiga sayan musu data su ma su yi karatu to amma ga sharaɗin da ya bayar shi sa ku bar mu ji shi sa'an nan eh, ku ji ni ma zance na abin da ni ma zan faɗa alhaji saku daga ƙasar kano allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi da wannan gudunmuwan da ka bayar a jama'an kuna ji na da kyau ku zana mini yes saboda naga wani bawan Allah malam Abbas wai ba ji jama'a kuna ji na in ga kun zana mini yes in kuna ji na kai zama da cewa ina magana ina magana ne kawai in kuna ji na in ga kun zana mini yes she mu ci gaba in kuna ji na in ga kun zana mini yes to a na gana zana yes to bawan Allah je ka duba wayanka wala Allah matsalan wayanka ne to alhamdulillah jama'a mu ji alhaji saku da ya kira ni. ya nuna cewa zai yi ko da kuɗi kaza kaza amma yana so ga an ci gaba da karatu gaskiya abin yana burge shi yana samun ilimi yana samun karatu a wurin ya zama masa sadakata jariya ce masa to haka ake so na akwai wanda suka kira ni su ma suna son su ba amma wayannan suna ayyana su ce zaki sarki zaki ina son in ba wa malami kaza kati sarki zaki ina son malami kaza kamar malam ɗahir ina son kowane sati in zai karatu in sai masa kati shi na ce to shin bashi nan ba malam ɗahir to wannan yana afkuwa to amma wannan abin da ya kawo alkawari ya ɗauki tsakani na da shi kowane shekara ya ɗauki alkawari kuma shekara aka ce shekara wato bi mana kowane rana kowane rana ya sai musu credit ko ya ɗauki alkawari tsakani da Allah shi yasa shi tattara kuɗin shekara shi turo to bayan shekara kuma zai turo haka yayi alkawarinsa tsakanin shi da Allah da annabi to kaga ya kamata jama'a uh, shaida ne jama'a to amma mu ji dai mu ji shi mu ji shi da bakinsa ina zuwa mu ji bakinsa odiyon da ya yi. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Ah, kamar yadda ka umarce ni da in yi voice ka san da ni na baka sako ne ka isar ga wannan makaranta tamu mai albarka ah, wallahi a lokacin da ake dan tattaunawa na malam musa da sheikh malam tahir su a wannan lokaci da malam musa ya yi wata magana ya ce ai shi abin da yake so da zai so ma a ce yana koyar da ɗalibi kuma yana biyan sa wallahi da ya faɗi wannan maganar kawai sai ta daki zuciyata sarki ta yi min duka na sosai ta daki zuciyata maganar wallahi so sai na yi wani ɗan lissafi a zuciyata na ce bari yi shawara mu ga idan zai yiwu za a samu lokutan gabatarwa to da Allah ne ina so in ɗauki wani ɗan nauyi haka ina so kamar malam Musa a cikin ɗalibansa sai ba mu ɗalibi wanda zai zo ya gabatar da sahihul Bukhari a wannan feji na Rasulun Amin. Shi ma Malam Tahir daga wurinsa ya kawo ɗalibin da zai zo ya gabatar mana da sahihul kafi littafin kafi sannan ah, malam abul fatai ko sheikh nasir ado musa kowanne ɗaya daga cikinsu zai iya ba mu ɗalibi wanda zai ko jama'a a ina so mu bi abin daki da daki daki zan fara ina so abin mu bi abin daki daki ku fahimta abin da wannan bawan Allah yake nufi to bismillah farkon wanda zai fara maganansa Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Sarki zaki. Ah, kamar yadda ka umarce ni da in yi voice, ka san da ni na baka saƙo ne ka isar ga wannan makaranta tamu mai albarka. Ah, wallahi a lokacin da ake dan tattaunawa na malam musa da sheikh malam tahir so a wannan lokaci da malam musa ya yi wata magana ya ce ai abin da yake so da zai so ma a ce yana koyar da ɗalibi kuma yana biyansa wallahi da ya faɗi wannan maganar kawai sai ta daki zuciyata sarki ta yi min duka na sosai ta daki zuciyata maganar wallahi so sai na yi wani ɗan lissafi a zuciyata na ce bari in yi shawara mu ga idan zai yiwu za a samu lokutan gabatarwa to da Allah ne ina so in ɗauki wani ɗan nauyi haka ina so kamar malam Musa a cikin ɗalibansa sai ba mu ɗalibi wanda zai zo ya gabatar da sahihul Bukhari a wannan feji na rasulun amin shi ma malam tahir daga wurinsa ya kawo ɗalibin da zai zo ya gabatar mana da sahihul kafi littafin kafi sannan eh, malam abul fatai ko sheikh nasir ado musa kowanne ɗaya daga cikinsu zai iya ba mu ɗalibi wanda zai koyar da alkur'ani wato wanda zai koyar da alkur'ani kamar in za mu samu kamar one hour kullum minti talatin ya koyar da alkur'ani ya koyar ta hanyar fasaharsa zan minti talatin kuma kamar mu yi muraja'a tare wato yana yi muna bi ɗalibai suna bi domin mu sauke alkur'ani ta ta fejin mu sauke sahihul bukhari ta fejin nan mu sauke wancan na kafi domin mu fahimci al'amura sosai to ni idan an kawo nan mutanen shine na ce zan ɗauka nauyin ba su data ma'ana idan kowane sati za a yi sahihul bukari kaga a kowane sati misali muna da sati hudu a wata ɗaya to sati hudun nan a wata ɗaya sai mu sa kowane sati data dubu biyu da ɗari biyar kaga a wata dubu goma shi ma mai gabatar da kafi shi ma dubu biyu da ɗari biyar biyar a wata dubu goma kaga a shekara dubu ɗari da ashirin shi ma wancan a shekara dubu ɗari da ashirin to sai kuma mai koyar da ƙur'ani shi kuma kullum ne zai yi koyarwarsa minti talatin da kuma wayancan kuma za su iya maybe one hour su ba mu karatu one hour mu tambayoyi shi ma wancan one hour ya ba mu karatu mai kafi one hour mai tambayoyi shi kuma mai qur'ani kaga minti talatin ya bamu karatu minti talatin ya yi muraja adam so shi mai alqur'ani za mu ma za mu bashi ɗari biyar biyar na data kullum zai zama shi ma a sati ɗin tunda za mu yi ne asabar lahadi litinin talata a saft ahad itinin talau wargo kwana biyar sai ya zama na muna da wannan kwana biyar shi ma 25 da ɗari biyar in ka haɗa mai shi ma a wata dubu goma shi ma yana da ɗari da ashirin to sai in tura maka ɗari uku da arba'in ɗinsu na shekara gaba ɗaya kaga mai eh, sahihul bukhari zai yi halka arba'in da takwas kenan a shekara yau shi ma wancan zai halka arba'in da takwas sati arba'in da takwas takwas yau wannan mai alkur'ani zai yi kwana ɗari biyu da arba'in shi tun da mun gugutsura na shi kwana kaɗan kaɗan sai zamana duka kuɗinsu zan tura maka Allah Ubangiji ya duba zuciyarmu ya ji tausayinmu ya ji kanmu ya sa muna tawassali da wannan karatu da za a fara Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya ƙara mana arziki akan kasuwancin mu da abubuwan da muke yi wannan ita ce ya shawara da na ga zan turo sai kuma duk wanda zai yi karatun malamin sai a sa mana number account ɗinsa da da sunan banki a gaba irin wurin saka number duk mai ɗan abin da zai tallafa mai yana gabatar da karatu tallafa mai yana gabatar da karatu naira ɗari ce za ka mai transfer ɗari biyu ce za ka mai transfer dubu ɗaya ce za ka mai transfer miliyan ɗaya ce za ka mai transfer riyal biyu ne dala ɗaya ce kowa da iya abin da Allah ya hori mai da tawassali da kuma niyya sai mutum sai su gabatar mana da wannan karatu domin tunda malaman su turo mana da da wannan su kuma kaga malaman mu dan rage musu to wannan ita ce shawara da na dan kawo sarki zaki ban san ko zai yiwu a samu lokutan ba ko ba zai yiwu ba to wannan shine shawara ta sai kuma ka shawarci malaman mu a gaishe mana da malaman mun na gode yawa sarki zaki kaga kowanne a in yayi 48 shine season 1 Sahihu Muslim season 1, Sahihul Kafi season 1. Qur'ani kuma dama ka san shi sai an sauki. Su ma za mu yi duk shekara mu ga inda aka tsaya. Kowanne mu yi ƙoƙarin Allah ya taimake mu mun sauke shi kenan. Walillahi alhamdu. Allah ya yi mana jagora ya sa a yi a fara da mu a sauke da mu ɗin. To na gode. Sai na ji sai na ji sakon naka kuma malaman yawwa mai gabatar da sahihul bukhari zai dinga zuwa mana da addu'o'i tatattu da Allah sarki yawwa addu'o'i wanda manzo Allah ya koyar yawwa ya dinga yi mana dan guziri yana zuwa mana ko eh, addu'o'i biyu haka yana dan yi mana guzirin su shi ma ne sahihul kafi ya yi mana guzirin eh, addu'o'in ahlul baiti yawwa na gode so jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gaskiya ina matukar uh, mai farin ciki sosai wannan bawan Allah malam uh, Isaku Alhaji Siyaku daga kasar Kano ya tu da yi magana kuma ya turo da kuɗin kuɗin ya shigo yana hannunmu yanzu haka uh, 360,000 saboda wanda na bari ta karbi kuɗin a Kano wanda na bari aka sa kuɗin a account ɗinta ta nuna mini cewa kuɗin ya shigo ya taga kuɗin ya shigo kuma daɗin magana da na ji da wannan bawan Allah ya nuna cewa ba inda ma abin zai tsaya kenan ba duk mallumman kaga za a ɗauki nauyi a ga cewa an samu amfanin karatu kuma uh, maganan da na yi kwanaki kaga maganan ya yi aiki cewa mallumma a ɗauki nauyin mallumma kuma gaskiya satin ne na yi wannan magana jama'a ku ya minti daya gaskiya tunda na yi wannan magana na ga ana yawan kira sosai jama'a na kira wurin ɗaukan nauyi wallahi na ji daɗi akwai wanda ya kira ta kan malam musa wallahi daga amerika nan ya nuna cewa shi ma ya ɗauki gudunmuwan wasu ababa akwai wanda ya kira daga london england ya nuna cewa ya ɗauki nauyin credit ɗin malam ɗahir duk na haɗa su da su kaga na malam musa shi wannan so ɗaya bayar amma na malam ɗaya kaga haka ake so amma na wannan bawan Allah da ya general abin kuma ya kawo tsarin yanda ya kamata a yi gaskiya na yi matukar mai farin ciki a haka shi sa zan kira mallum'in kuma su ga abin da ya kamata a yi da yanda ya kamata a yi malam isaku alhaji ina malam alhaji isaku daga kasar kano allah ya saka maka da alkhairi da wannan gudunmawan da ka ɗauki niyyanka da ka ɗauki to Allah ya biya ka alfarman annabi da Kur'ani sallallahu alaihi wasallam shi sa a farko za mu kira mallumman za mu kira mallumman su ma su yi maka addu'a a haka a wayanda ka ayyana ka kira sunan nakinsu insha Allah za mu kira saboda kuɗin ya shigo a hannu eh ya shigo a hannu ah, alhamdulillah kuɗin ya shigo a hannu yana hannunmu yanzu haka alhaji saka abinda ka doki nauyin nan jama'a muna buƙatar irin waɗannan mutane in Allah ya yarda muna buƙatar ire-irenku gaskiya a aikin Allah nan muna bukatar ire-irenku in eh, Allah ya yadda. Ba, ba ga ba wala a taimakawa a malluma mallumma ba su roƙa ba, amma wurin ba da karatu da suke yi kyauta, shi ya kamata su ma a nuna musu Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Sheikh Malam Dagir. Eh, Shakman da'ir Allah ya taimake ka, na san kana bibiyan karatun da muke yi ko a program da nake yi yanzu. To, a yanzu haka duniya yana jin ka akwai wani bawan Allah da ya yi magana ya turo da kuɗi yana hannuna cewa in Allah ya yarda yana neman ka kawo ɗalibinka ya sa wani littafi in kuma kare ka je ka bibiya karatu insha Allah na zaka je abin da ya faɗa ya ɗauki nauyi zai zai kowane shekara kowane sati zai sa muku credit an da shekara ɗaya in kuma in ya kare shekara ɗayan ya kare ku zai kuma sake ba da kuɗi yanzu haka ya turo da kuɗin shekara ɗayan yana hannunmu yanzu haka. Eh, Alhaji Saku daga Kano, shi yasa muna neman kai maka sa masa addu'a ga haka amma ni na ci albasa da bakinku, na kuma ce masa eh wannan abu zai tabbata Amin, amin. da eh. wurin hanyar da za a yi a yada abin nan karantarwa na musulunci wannan abun alfahari ne kuma abun a jinjina masa ne kuma abun sauran mutanen su yi koyi da irin aikin da suke yi ne haka eh saboda haka a isar da godiyanmu da kuma ainihin jinjina zuwa gare shi Allah ya saka da alkhairi mun gode amin mun gode maka shakman dahir Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi Sheikh Man mun gode maka sosai mun gode maka mun gode maka assalamu alaikum to jama'a mun samu shak malam dahir mun yi magana da shi sauran malam musa aha assalamu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shak malam musa yusuf asad sunna Allah taimaki zakin mai Allah ƙara taimakon shayi Allah ƙara ɗaukaka shayi na Eh shayi abin da yake tafiya ina gani akwai wani program da nake yanzu duniya kowa yana jin ka malam eh, eh dan Allah malam ina roka muka kare ka je ka saulare za ka je abin da yake faruwa amma a takaice akwai wani alhaji isyaku daga kasar kano yana ta kira na mm. ban dauka ba shi na ya bar min eh, message ya rubuta min wai dan Allah in doki wayansa gaskiya da na doki mm. wayansa abin da ke ciki ne shi na ga ya nuna mini cewa akwai yana son abin da kuke yi karatun da ake yi yana burge shi baya son ya ga mun bar karatun da ake yi shi yasa gudunmu wanda shi ma zai bayar a nan a yanzu yana son a ka sa almajirinka ya sa wani littafi kai tsaye ya zo yana karantawa shi ya ɗauki nauyin uh, sa masa kati kowane rana har shekara ɗaya amma amma kuma yanzu haka ya turo da kuɗin yana hannuna kuɗin ya shigo hannunmu shi yasa kuma bayan haka kuma zai bayan wannan katin da ya sa musu kuma zai ta ɗaukan wasu ƙananan nauyi ta ɓangaren ka in Allah ya yarda ba kai kaɗe ba kai da shak malam Nasir Ado Musa da kuma shak Abdul Fatah ya kira sunanku da kuma shak malam Dahir amma mun sa malam Dahir yayi magana ɗazu da mun so kai kuma kai magana na san zai ji da kuma ire-iren shi irin haka ga haka shi sa muke neman kai ma kai magana malam بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه farko dai ina masa godiya shi ɗan uwa da ya tunanin wannan aiki na alkhairi nan kuma muna roƙon Allah bi asma'il husna wa sifatihil ula Allah subhanahu wa ta'ala ya masa da kansa wannan shi ne abu na farko sannan Allah ya tsare masa imaninsa da kuma mutuncinsa Allah ya buɗa masa hanyoyin arziki fiye da yadda shi yake neman arzikin abin da kuma ke hannunsa na arziki Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare masa abu na biyu kuma shi aikin alkhairi irin wannan sarki zaki abin da ya shafi matsala ta karatu ni na ɗauke shi a matsayin ibada ce kamar yadda na ɗauki sallah ibada. Mutum musulmi ba zai bar da sallah ba. So ita ibada kuma in ka ɗauke ta kana yi abinda Allah ya ce babban mai gidan mu annabi Muhammad ce masa Ya sallallahu alaihi wa sallam ce masa Allah ya ce masa wa abu da rabbaka hatta ya ati ya kashe in ka dage ka ci gaba da bautar ubangiji har sai mutuwa ta zo maka akan ainihin wato haka. so sha Allah dama a shirye mu muke karatu ba za mu daina yin sa ba in ba wato lokacin lahazar karshe da ya zamanto ko dai Allah ya ɗauki mu ko kuma ya ja tsawon ran mu ta yadda shekaru ya ja ba za a iya yi ba wannan kuma kaga babinsa daban bisa ga ka'ida na waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi haka Allah ya ce duk wannan muka rayar da shi in rayu ta tsayo to sai mun tauye sa a cikin halitta ta yadda abin da kake a shekaru na yarinta in girma ya riga ya ja to mutum ba zai iya yi ba to sannan kuma abu na uku irin wa'annan aikace-aikacen da shi ya tunani shine abin da duk wanda Allah ya ara masa dama ya kamata ya amfani da ita lahiran nan sarki zaki da gaske ne za a je ta kuma wallahi idan Allah ya ara maka dama shekara arba'in hamsin sittin saba'in a duniya kai baka gina lahirar da kanka ba ka tafi wallahi udarar kanka ne bayan ka tafi ka ce wai za bar wani wai shi zai gina ma lahirar a bayan ka wallahi ba zai taɓa yiwa ba shi yasa idan mutum ya mutu muka je aka binne shi aka dawo sai ka ji muna cewa na ya riga mu gidan gaskiya so shi yasa za ka ga lokacin da 'yan wuta za su shiga wuta Allah ka tsare mu Allah ka sa ko motsinta ba za mu ji ba Allah ya ce wa mu yastarikhuna fiha suna ciki suna ihu suna ce rabbana akhrijna Allah ka fitar da mu Allah ka fitar da mu daga wannan duniyar da wannan wutar rabbana akhrijna na amal salihan ghayra alladhi kunna na'mal za mu aikata aikin da ba shi muka ya kawo mu wannan matsayin ba Allah zai ce musu awalam nu amirukum yanzu mu marayar da ku rayuwar da ma ya tazakkaru fihi man tazakkar duk mai tunani ya kamata a ce ya yi tunani ya bi Allah a tsawon lokacin da aka ara masa dama sannan bayan ga damar wada a kumin nazir sannan mai wa'azi ya zo muku malamai suka ce naziru na farko shine annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda da nassin Qur'ani Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira annabi nadhir ne ya shiga ciki shin annabi ya zo mana ko bai zo mana ba amsa ita ce ya zo sannan waje a kuma naziru a shebu furfura sun ce naziru ne malam ba kai ba yawa a shebu an naziru ne ta yadda Allah ya ara maka tsawon rai a rayuwa da gashin ka baki ne yau da gobe sai a waye gari kaga farin gashi yana fitowa ya zo ya rinjaye bakin gashi haka abdullahi dan Abbas ya fassara ayar sannan a shebu mautul ahli wal aqari mutuwar yan uwa da dangi da abokan arziki wanda duka yana cikin ababen da Allah ke aje wa ɗan adam don ya masa ainihin wato wa'azi so shi yasa kullum nake cewa idan Allah ya ara mutane dama ta kuɗi kar su bi tsoron talauci wurin yin aikin alheri Ɗan adam Allah taimaki sarki lokacin da zai bar duniya damuwarsa guda biyu ce damuwarsa ta farko inda ya fuskanta damuwarsa ta biyu me zai bari a baya da duk wanda ke gudun wayannan matsalolin guda biyu to gyara alakarsa da Allah yake ta hanyar yi amfani da damarsa sanda mutuwa za ta zo maka Allah zai ce maka wato a innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma ta tatanazzalu alaihim almalaikatu ta khafu wala ta hazanu can inda kake fuskanta za a ce maka kakka ji tsoro nan inda zaka bari a duniya Allah zai ce masa kakka yi bakin ciki dan ka tafi ka bar mata ko ya'ya ko a'a Allah sai ya ce wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun sai ce na ana auliya a kun fil hayati duniya wa fil akhirah idan Allah ya jibinci al'amarinka inda kai gaba lahira sannan bayan baka ya jibinci al'amarinka a duniya baka da damuwa idan ka ɗauki kowane gari da ka samu akwai masu arziki in na rantse da Allah ba zan yi kuskure ba casa'in cikin ɗari kai kana iya ƙarawa har da biyar ba mutuwa aka yi aka bin musu kuɗi suka gada suka yi arziki ba Allah ne kaɗai ya ga dama ya musu ainihin wato arziki sadaka in Allah ya ara maka dama ka amfani da ita kana da rai ma ba sai ka mutu ba sai Allah ya tashi ƴaƴanka a gaban ka ya ba su arzikin da ya ma fi naka din so gaskiya wannan tunanin da yayi na yin aikin alkhairi abu ne mai kyau so saboda haka sarki zaki a ce masa muna masa addu'a muna masa fatan alkhairi abin da ya bayar Allah ya ninninka masa tun daga nan duniya sannan Allah ya sa a karɓi sakamakon da hannun dama da mu da shi kuma Allah ka yi mana babban arziki na samun makotaka da babban mai gida annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya saka masa da alkhairi malam mun gode mun gode mun gode Sheikh Malam Musa ya fasa da sunna Allah ya saka maka da alkhairi mun gode amin amin amin to jama'a alhamdulillah yanzu kuma mun na samu babban malami na amini na Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa kuma ina ad Malam Abul Fatai bai hau ba sannan amma ga Malam Nasir assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ya Maulana wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh sarki eh ya Maulana kana kan duniya kowa yana jinka ɗazu na akwai wani program da nake yi don Allah malam ina so in mun gama don Allah kai kokari ka je ka ji wannan program ɗin da na yi yanzu haka kake magana a kansa amma a takaice abin da ke ciki ne wani bawan Allah yake ta kira na ban samu na ɗauka ba shi bar min message wai don Allah ɗauki kiran shi ya very important da na ɗauka shi na ga ya ce min wai don Allah mallumma abin da kuke yi gaskiya kuna burge shi kuma yana son shi ma ya shigo cikin ballugu anni walau aya Ah, eh, shi sa abin da ke ciki ne wai yana roƙa ya san ku dai ba zai iya saka ba zai iya sa ku ba amma yana roƙa ah, ga ya kira sunanka ya kira sunan malam abul fatai ya kuma kira sunan malam musa fasa da sunna ya kira sunan malam dahir da yana roƙa ah. ya gogoda ma malam musa karatun da yake son su yi ta bangaren su ya gaya wa malam dahir karatun da yake so su yi ta bangaren su to ta bangaren mu kuma nan shi ya nuna cewa da yana roƙa da ku sa almajiri da zai taftowa safe kawai ko da awa ɗaya yana karanta yana koyar da alkur'ani yana koyar da karatun alkur'ani kuma insha Allahu shi ya ɗauki nauyi zai sa wa almajirin kati kullum kwana biyar shi sa shi ya calculate kuɗin kwana biyar ya kuma calculate wata ya calculate ɗin shi na shekara ya turo yanzu kuɗin yana hannunmu ya turo kuɗin shekara da zai bayar kuma in haka kuma ya ɗauki nauyi kuma bayan wannan kuɗin da ya bayar kuɗin kati zai kuma ta shiga lamurkan wannan almajirai da kuma ya gade cewa yana ba su gudunmawa wurin wannan karantarwa da koyarwa na alkhairi na musulunci da ake yi mana insha Allahu kuma shi nake son ku saka baki ciki saboda kuɗin ya shigo sai nake so ku saka baki ciki sa'annan kuma da ire-irensa akwai masu kira na irin haka su ce za su ɗauki katin wani malami za su ina son kai ma ka yi ɗan nasiha wani magana a kai insha Allah sunan shi Alhaji Saka daga Kano Masha Allah na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم a da farko a ina mika jinjina da yabo ga Allah maɗaukakin sarki sannan kuma ina sallama irin ta addinin musulunci da kuma gaisuwa ga shugaban wannan shafiyar rasulun amin foundation wato sarki zaki mkk alal haƙiƙa wannan al'amari ya faranta min rai alhamdulillah wannan labari da na ji saboda ubangiji madaukakin sarki yana gaya mana cewa wato wala anfaqtum min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi to Allah subhanahu wa ta'ala shi wanda yake yi mai mushi wato in ku ce da wani abu na arziki Ku kai kokari Allah ya ce wa ba a anfaqtum min shay'in fau wa yukhlifu da abin da kuka ciyar na alkhairi komin kankantan shi Allah zai mayar muku to kuma duba da irin wannan kasancewar yadda kace yana son shi ya shiga cikin komin kankantan shi Allah zai mayar muku Allah ba da ya zamto ya yi gwa da gudunmawa a addinin musulunci to gaskiya ba karamin al'amari ba ne kuma alal hakika duk goyon baya da aka nemi ta wajen mu nan nemi ɗalibi daga cikin ɗaliban mu wannan insha Allah abu ne mai sauki za a nema cikin ɗalibai domin karantar da alƙur'ani din mai girma Allah kuma ya ba mu nasara kuma muna da tsoron idan har kamar yadda na ji an bayar ban san wani karatu aka ba da shi a ba da kuma a bangaren su malam musa na izala kamar yadda ka faɗa min ko eh. ban san wani karatu aka bayar ba domin ba mu san menene jawabin da aka bayar ba ba Allah dai ya sa ya zamto shi din ma abin da zai haɗa dukkan al'umma ne amin abin da shi an da karantar bai zamo ya saba da aƙidan da mu muke kai baki ɗaya ba haka abin da izalin suna za su karantar kar ya zama ya saba da aƙidan da muke kai baki ɗaya ta yadda aka zaɓi karatu alkur'ani to Allah sa ya zama wancan ma a samu abin da zai zamto ya yi munasaba da al'umman musulunci ga baki daya kamar yadda ya niyya domin haɗin kan al'umma kuma ina masa albishir da faɗin manzo Allah sallama Allah ya halicci wasu mala'iku kullum sukan fito su ce Allahumma a'di mumfikan khalafan wa a'di mumsikan talafan ubangiji duk wanda ya rike dukiyarsa baya hidima da shi wa musulunci baya ciyar da bayinka Allah ka sa ya asara ubangiji duk wanda ya rike dukiyarsa yake bazawa don a yi amfani da shi Allah ya ce mala'ikun da su ce ubangiji kamar yan masa da abin da ya samu na dukiya to wannan abin da miyar ya bayar lallai Allah zai ninka masa ninkin ninkin ninkin ba ninki kuma muna masa fatan Allah ya cikin iyaye abin da ya da kyakkyawan zato aka yi Allah ya biya masa wanda kuma yake kan kuskure kuma Allah kiyaye su kuma wanda aka ba mu wannan amana na wannan al'amari to sai su saka ikhlasi su tsaya da gaske don an ɗaura musu babban al'amari Allah ya taimake mu masha Allah Allah saka da alkhairi ya maulana Allah saka maka da alkhairi wallahi na gode sosai na gode ya maulana Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode insha Allah na san zaka saurara ka ji kuma kowane abu ne na san za mu za mu yi magana daga baya to Allah ya ba mu ko insha Allah mun gode to a zan nemi maulana Sheikh Abdul Fatih Sani Tijjani kuma إن شاء الله bari mu samu shaina Sheikh Abdul Fatih Sani Tijjani ku bar mu samu Maulana to alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya Maulana afuwan sarki zaki zan kira ina karatu wallahi oh okay okay to shi gaba to shirye gaba alhamdulillah yayi ya tunda yana karatu ku bari a sha abul fatih sada tijani yana karatu shi dan Allah da shi ma na ci masa magana na ci masa albasa bakin sa yana karatu yanzu haka yana karatu shi yasa jama'a ko mun ajiye a nan in Allah ya yarda ko me ke ciki da ikon Allah shine wannan iya ko da aka turo ni kuma kuɗi ya shigo yana hannu in Allah ya yarda za mu kuɗin duka da ya turo jama'a duka da ya turo yanzu ya turo da dubu ɗari uku da sittin 360,000 naira shi za mu bayar kuma ya nuna cewa zai ci gaba da yin haka sha Allahu uh, alhamdulillahi mun gode masa in Allah da zan da ɗauki duka a basu in Allah ya da insha Allah Allah taimake mu Allah biya mana bukatun duniya da lahira alfarma na da Qur'ani to jama'a na bar mu nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu